abin da za ka mai da hankali a kai kwarai kowane mutum yana da abin da ya fi so da jiya mun faɗi cewa dawa'i na tsayayya shi ne alwas jamal ko kowa na da abin da yake masa kyau tabbas akwai wannan shi yasa Allah ya ce fanki uma faba lakum kowa na da abin da ya fi so to ka gina wannan abin da ka fi so ya zama amma ba shi ne asalin primary bukatar ka ba a'a ya zama dama tana da Allah a tare da ita ko yana da Allah a tare da shi shi nan kuma sai ka gina wancan abu sai eh, kana son mace mai kaza kana son mace mai kaza ke kina son miji mai kaza kina son miji mai kaza amma ba wannan abu shine shine number 1 ba number 1 shine eh yana tare da Allah yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce wani yana son Allah ko wani mutumin kirki ne ko kaza ba ba dole ne sai ya zama ustaz ake nufi ba a'a ba dole ne sai ya zama ustaz ko kama da ustazu a'a ya zama dai abubuwa na wajibai a cikin addini na kiyaye su abubuwa na fili na muharramat yana kiyaye su shi kenan yana ya cancanci a aure shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wasiki ga iyaye da waliyai yake idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju duk wanda ya zo neman yarku inda kun yarda da addininsa da ɗabi'unsa to ku auren masa addini da ɗabi'u sai haɗa duka biyu saboda a iya samun mutum yana da addini amma bai da ɗabi'u mai kyau a iya samun mutum yana da ɗabi'u masu kyau amma bai da addini to sai an hada an samu duka biyu sannan wannan an gaya akan mace kenan sannan akan namiji shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mutane suna auren mata saboda abubuwa guda hudu daga cikin su akwai kyau daga cikin su akwai akwai dukiya daga cikin su akwai eh, eh, abin nan eh, kasancewar ita yar wace ce sannan kuma daga ciki kuma akwai ah, abin nan akwai addini sai ce ni ina baka shawaran ka tsaya akan mai addini ba wai da nufin ya baka shawara ka ka auri kyakkyawa ba a'a ka je kai ta kyakkyawar ka amma ya zama addini shine shine shine primary so da wannan kyau da wai duk zai iya karewa amma addini shi in mutum yana da shi har abada yana tare da shi siffa ce lazima jama'a an fahimci wannan to wannan ita ce ka'ida ta farko akan soyayya ka so mutum saboda Allah duk wanda za ka so ta ka ga ɗabi'unta ya dace da irin wanda Allah yake so duk wanda Allah baya son ka karka so shi duk wanda Allah duk wanda Allah baya son sa kake so shi Allah baya son aikin banza Allah baya son uh, alfasha Allah baya son duk wanda yake da waɗannan kake so shi jama'a an fahimci wannan ka'ida ta biyu ita ce kamar yadda nake a cikin so ba tilan abinda ake nufi da wannan shine ne kada ka yi kada ka sa mutum dole so wata kuma karki sa karka sa wata dole ta so wani a cikin soyayya ba tilas in ba kuma ta bada muna suratu ali imran mun karanta ayar zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa da aka ce zuyyina lin nas waɗansu suka ce zuyyina lin nas mabniyun ne eh, lil majhul sai zama bi ma'ana shedan ne ya sa musu wannan wasu kuma suka ce ma'anansa ko kuma a ɗabi'ar ɗan adam wasu kuma suka ce zuyyina lil nas mabni'un ne liman lam yusamma shi shine Allah bima la zayyana Allahu lil nasi ash-shahawati min an-nisa'i wa kaza cewa Allah haka ya sa mutane haka Allah ya ajiye mutum a ɗabi'arsa yana son mace ita ma mace tana son namiji to kenan Allah shi ne yake da control din zukatan mutane ya sa wani ya so wance ko wance ta so wani idan Allah bai haka ba karkasa sa kai kuma a dole zaka sa wannan shi ne yake sa galibin mutane suke fadawa cikin kafirci na sifili. sai mutum ya je saboda wancan ba ta son shi sai ne don boka ya je wajen wane ne je a ce dole sai an sa sai ta so shi ko zai sa dole sai an murɗa sai ta aure shi ta ce kuma ba ta so iyayenta ba ta son shi amma sai a sa dole su dawo haka ko kuma ita mace miji namiji baya son ta ko kuma ya aure wata kuma ya fi son wancan sai ta zai ta sa dole a juya zama ita aka fi so wani aikin Allah ne ba dan adam bane yake da control akan wannan kwata kwata a ce wane fi son wance wance fi fi son wane wannan duk aikin Allah ne haka yake sawa saboda al'amuran makullan zukata suna hannun Allah ne shi ke control ɗin su wanda ya dama to ta za ka yi ka zo ka ce kuma Allah ya sa wance ta wane ya fi son wance ke kuma ki ce dole ki juya an fi son wannan shi zai sa a je wajen bauta a je ai ta wahala to mu gane cewa so karfi baya jawo shi Kana ƙarƙashin wannan ina amfani da wannan damar ina nasiha wa iyaye don Allah don Allah in ɗanka baya son wata don Allah karka sa shi dole ya aure ka, sannan idan ku ba ta son wani don Allah karku sa ta dole ta aure shi ubangiji ya ba ku amanar ƴaƴanku ya ba ku wani cin yana hannun ku, to amma Allah suna suna da haƙƙi da ke a takura musu a sa dole sai wanda ka zaɓa ba mijin da zaka hada musamman mace wanda zaka hada ta da shi ba sai zaka je ka zauna da shi ba ita za ta zauna da shi in ta ce ba ta son sa ku lallabe ta ku bi ta hanyar rara shi amma kar a yi ta dole in tafi abun ne don Allah ku hakura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce koyarwar sa an fahimci wannan da kyau wannan ita ce koyarwar manzon Allah kan ba sunna bace ba datta ko bane kace kai kai dole kai kawai wanda ka sa dole sai an yi sai kai mara ka zama dattijin banza ba da ka riga ka yanke hukunci sai an yi haka ba haka bane ko shine ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce yarinya budurwa ba a mata aure sai an nemi izininta sai a tambaye ta muna so mu haɗa ki da wani ba a ce karka za a mata ba kai ne za ka za a mata miji amma ka tambaye ta in kace ce ba ta so kai hakuri ka kawo ni ko kuma ku bi ta lalama a rarashe ta har ta gane amfaninsa amma ba ta gane ba ka kira ta kace wani zan haɗa ki da shi shikenan ya gama magana ta ƙare irin wannan ya sa wallahi yarinya ba za ta manta ba har abada in an ce maka soyayya nan babu ita ba kamar yadda jin muka faɗa wallahi duk kokarin duniyar da in Allah bai kaddara za ta so shi ba har abada ba za ta so shi ba na ba ku labarin baiwar Allah da ta gaya mun ta yi zama da mijinta shekara 60 da wani abu amma tana gaya mun akan maganar za a yi aure kaza yake kun tambaye ta tana so na ce to tana so kenan mana tun da kaza kaza ta ce wallahi ku tabbatar tana so ta ce kaga wani da nake zaune da shi yanzu an yi ƴaƴa an yi wane ne an yi zuriya an yi waye ta ce wallahi an haɗa ni da shi ne bana so kuma wallahi har yau bana son sa amma ba mu taɓa faɗa ba kuma ban taɓa komi ba na dai duk maganar iyaye na iyaye yanzu sun mutu ta ce amma har yanzu wallahi bana son sa yanzu ita har za ta koma ga Allah duk abin da ake ce akan soyayya ba ta taba dana shi ba iyayenta sun haramta mata shi ya za ka haramta wa yarka wannan daɗin ya za ka haramta wa yarka karka sa ta dole ba a ce wai dole ita za ta a'a kai za ka shiga cikin shawara ka za a mata miji amma ku tattauna da ita akwai hanyar da iyaye za su lalashi yarsu har su so abin da suke so amma ba wai da dole ba jiya mun gama karatun da muna koma mahaifina yake ban labari muna cikin tafiya yake ce wani abin shi ya gaggani da yawa a rayuwa tun lokacin suna rayuwar gida na ƙauye wata wani mahaifinsa ya ce zai sa shi dole sai ya auri wata yake baya aka sa shi dole aka ce sai ya aura aka ce ko za ka mutu sai ka aura yake ba zan mutu ba ma sai ya fita abinsa a ran da za a yi aure gudu abinsa bai sake dawa ba sai da aka yi shekara talatin lokaci ya tabbatar uban ya mutu duk wanda yake cikin maganar ya mutu matar ta tsufa ya dawo irin lokacin da ba waya ba labari ta an ɗauka ya tafi kuma shine kaɗai ɗalibin ya wurin uban uban haka ya rasa shi sai da uban ya mutu da bakin ciki kafin da gaba ya dawo sannan yana ban labarin wata daga cikin kakanni na ne daga cikin iyayensa yana gaya mun cewa wata ita kuma haka iyayenta sun zo za su mata aure aka ce za a mata irin yadda dai aka saba yi da mu dama haka ake to aka zo za a mata aure aka ce wani ne za a haɗa ta da shi wata mata sai da za a aure ma za ta ji labari ba ta ma waye bane an zo za a yi auren kawai ta tsallaka ta je ta faɗa a rijiya ta faɗa a rijiya Allah ya sa bata mutu ba ana magana za a ciro ta baban ya zo jikin rijiyar yake cewa da ita wance na warware magana auren nan ta ce to amma ai har an riga an ɗaura saboda haka ka ce ka wani yanzu auren ya koma yana sa ni kuma ba na son shi sai an zo an ka mun takarda ta tukun na gani kafin in yarda in ka ba wallahi sai na mutu a rijiyar tana cikin rijiyar sai da aka ja ka sa ya rubuto takarda aka za ka jefa mata ta cafke ita ce to ta yadda a za ce to me yi zafi haka da za zaka je ka takura wa kanka shi da kike ta magana zaka masa ta sai da za ka zama da cikin banza da tun da ka masa alkawari haka zai je kuma ka kai ce na kaɗai ce da ke ce da ma kin abin ki aka yi ba ba san ki nake ba ko ba ka bane an sha samun irin wannan ka sa ka dole ka je ka yi wayo kai ba karka kada mu ba ka fi damuwa da shi kuma sai ya zama kuma ya je caka ta saboda shi ma yana ganin ita arha ya same ta bai sha wahala ba da karfi aka kawo ta kada ku yi haka wa 'ya'yanku don Allah soyayya ba tilas a cikinta ka'ida ta gaba ita ce kada ka sha gaban soyayya in akwai ta to ka bar waɗanda suke yin tafi gaba da yin su kar ka shiga sawa'un kai uba ne ko kai wa ko ke uwa ko kai kaka ko kai wani ko kai da ruwan soɗi kar ka shiga in dai akwai ta kuma tana tafiya ba irin na haram bane Ku a bar ta tabbata in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa kamar da Albani inganta hadisin a cikin silsilatul ahadith sahiha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah yace ba abin da ya dace ga wanda suke son juna kamar a bar su su yi aure haka manzon Allah yace in dai yana son ta tana son sa manzon Allah ce lam yura lil mutahabbai mutum biyu suna son juna mutulan nikah ba a kulle ya rage saura kawai abin su su yi aure to za ka hana sannan in sun yi aure kuma ba ba su yi aure ba ma manzon Allah ce ba abin da yake kamar abin su su yi aure in sun yi aure ka bar auren ya ci gaba kar ka yi kokarin raba auren da aka gina shi akan soyayya jama'a an fahimci wannan da kyau wannan ne dalilin da ya sa ya zama ɗaya daga cikin aiki ne na shaidanu ko masu sihiri mutum ya siffantu da ana aure na soyayya kuma a je a raba shi sa Allah yake kiran abin ma kafirci walakin na shayatai na kafaru yu'allimuna an-nasa sihir wa ma unzila ala al-malakaini babila haruta wa marut wa ma yu'allimuna min ahadin da dai inda Allah yake cewa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi raba mutum da matarsa mutum yana tare da matarsa tana son sa yana son ta amma a sayan da za a yi aje a raba su a ji shi dole ya ji baya son ta ko dole ta ji bata ta son sa a rikita su a hana su zama to wannan yana ɗaya daga cikin aiki ne na kafirci na sihiri wanda wanda bokaye ko masu sihiri suke to shi za shigar da kanka cikin aikin kafirci sanadiyar raba soyayya jama'a an fahimci wannan ka'idar to ka'ida ta gaba wadda ita ce za ta ɗauki bayani mai tsayi wadda kuma shine asalin jigon bayani shine ta yaya ake yi in wannan soyayyar tsakanin kai da ita da kuke son juna musamman kuma tsakanin miji da mata ma'aurata ya ake soyayya ta ɗore ya ake yi kuma soyayya duk da saboda kafin wannan nace akwai ka'idar cewa so ba babba ba yaro wannan ka'ida tana da muhimmanci wannan bayanin da muke yin ba muna yi don yara matasa ba wallahi muna yi don kowa da kowa karka yadda saboda ka girma wallahi da farin gemun ka haka zaka shiga cikin soyayya tsundum haka ke ma duk da fuskaki ta tattare ta yi wane ne kina nan a ciki saboda ita zuciyar ba ta tsufa kai ne gangan jikin ka ya tsufa saboda haka soyayya tana nan daram da jiya mun ba da misali akan manzon Allah sallallahu duk annabawa da kaji ana ta bada labarin su galibi na harkan su da matan su bayan sun riga sun tsufa ne annabi zakariya da shi da matarsa da abin da suka yi ta yi shekaru ɗari shekara nawa annabi ibrahim da shi da matarsa sarra haka shi ma shekara ɗari shekara nawa to ballangana kai da baka kai shekara ɗari ba kana da lokacin da zaka ƙanana ka kai ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara hamsin da wani abu kusan shekara sittin da shi da Aisha irin abin da yaro karami zai dan shekara 18 haka manzon Allah sai ya sake yau da matarsa saboda lokacin sa ne karka ce wai ba lokacin sa ba lokacin sa ya wuce lokacin sa ne duk da yana wannan shekara nawa saboda ita soyayya ba ta tsufa jama'a an fahimci wannan da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya sa da shi da Khadija kaga shi bisa ga abin da malaman tarihi da yawa suka rage ha shi ne ta girme shi a shekara ta ba shi shekara goma sha biyar a duniya shi yana ɗan shekara ashirin da biyar ita tana ɗan shekara arba'in amma haka aka yi wannan soyayyar da jiya muka ba da labari a kanta shi soyayya ba maganar matar ta tsufa an fahimci wannan riwayar wanda suka fi suka faɗi ƙasa a shekarunta shi ne wanda suka ce shekarunta ashirin da takwas shi ma da duka da in yadda da cewa ta girme shi amma suka yi irin wannan rayuwa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya kai shekara hamsin da wani abu yana zaune tare da Aisha amma ka ji duk abin da take ruwaitowa a kan shi yadda suke rayuwa za su yi tsere tsere za su yi wane ne za su duk abin da kake juya zai haka manzan Allah ta san zai da ita wancan ita ta girme shi wannan shi kuma ya girme ta wannan duk ya bani misali ne da cewa ballantana kuma in kuna sa'a ballantana in tsakanin ku bai shi shekara kaɗan ba an fahimci wannan za ka ba maganin tsufa kowane ne kada mutum ya ce wannan mun bari ma yara wala ka bar babban gara ɓasa. wani tsohuwar mata ta ka tattaro kayanka ka so abinka ke ma tattaro kayan ki so abinki ko da ki da haƙori haka za ki da wannan yayi nan sai ya ba ta tsufa saboda me yasa in kika kalle shi ki za ki rinka tuna lokacin da kuke yara ne kar ki rinka tuna yanda ya haka kai ma in ka kalle ta kun tsufa duk bakin ta goro ya cika a a yanzu ba jira ta za ka tuna lokacin da ba ta cin goro ne an fahimta wannan shi ne ko musamman ma zai ta Allah ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yanzu ya zama tun ba tsallan soyayya ne yanzu ya zama yanzu ya zama jikinku ya zama daya ku riga ku zama kuna tausayin juna bayan kauna kuma ga tausayi sai zama wani abu ba zai taba gushewa ba har abada wannan shi ne ya kamata aure ya zama jama'a ba wai daga an fara tsufa shi ke sai kuma yanzu ba ka son ta saboda ta tsufa in dai wannan tsoyayar tana nan duk tsufar ta wallahi tsoyayar ma za ta ci gaba in dai ta aka yi jama'a an gane wannan to bayani akan abu na karshe shi ne na ce muku abubuwan da yake sa soyayya ta dawwama abin mamaki shine a cikin bincike na ban samu wani littafi da na ga ya bada hanyar waraka a wannan abun sosai da bayani isasshe tunda gaskiya duk karatu da zo in yi karatu ne wanda nake gina shi akan bincike da research mai tsayi to kamar wani littafi da wani mutum arne dan america ya rubuta sunansa gary chapman sunan